الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ya ce yaya ake yin sallar jana'iza kuma a sirrance ake yi ko a fili sallar jana'iza za mu zo karatunta insha sallar za mu zo bayaninta yadda ake yin ta karatunta a sirrance ake yi raka'a kabbara ake yi farko mutum ya karanta fatiha kabbara ta biyu mutum ya karanta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara ta uku mutum ya addu'a ga mamaci kabbara ta hudu an yi sabani zai sake addu'ar kuma kawai sallama zai yi as-sahih ya sake wata addu'ar sannan ya sallama zai iya yin in wajen kabbarar ya daga hannunsa shine yafi saboda duk ya tabbata da zafi fi'ilin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta a takaice shine kuma karatun ta a asirce take ba a bayyanawa za mu zo karatunta insha Allah a cikin mu na wannan littafin wannan ya ce malam gwamnatin plateau state ta kashe mana 'yan uwa kuma yanzu tana koran sauransu don allah malam ya zamu addu'a ne kawai ko akwai abin da ya kamata ne a wannan abin kwarai da gaske mun karanta a cikin kafofin yada labarai kuma mun ji cewar gwamnatin plateau ta hada ta tura wato ma'aikatan tsaro sun je sun tattara fulani makiyaya suna kwace su suna zuwa suna a kai su a wai jihohinsu da suka zo na asali ko kano ko zamfara ko jigawa ko makamacin wannan to muna nan muna bincike a kan abin domin su waɗansu suna cewar waɗannan wai makiyaya ne waɗanda suka zo waɗanda suke an san akwai shekarun baya da waɗansu fulani suka zo suka yi ta barna a cikin gonakin mutane waɗansu kuma suna cewa a'a ƙarya ne musamman dai ƙungiyar mu yace Allah ta tabbatar kan cewar waɗannan fulani ne waɗanda suke a mazajensu da samarinsu sun tafi kiwo aka zo aka kama matayensu da ƙananan yara aka kwashe su kuma in suka ce a jihar zamfara suke sai kawai daga an shiga gari na farko kawai na farko na jihar zamfara sai a sauke su saboda haka su kuma yan uwansu ɗin da suka tafi kiwo kudu in sun dawo an kwashe ba san inda aka yi iyalan nasu ba ko ba waya suke da shi ba har yanzu ba su waye da za su rage amfani da waya ba tana su yi waya su san inda yan uwansu su don haka ma a lokacin nan suke cewa suna neman daga dai wani labari da ya zo mun da ba daga kungiyar ba har yanzu akwai abubuwa da muke kokarin tabbatarwa kuma insha Allahu ba wai kawai addu'a za a yi ba addu'a ta da muhimmanci za a tuntubi wanda duk suke da alhaki akan jagorancin al'amarin musulmi da ƙungiyoyi na musulunci za su tashi haikan su ɗauki wannan abin domin babu yadda za a yi ya zamanto cewar a muna zaune a cikin ƙasa da yake mu ne muka fi yawa sannan kuma ya zamanto an mayar da an mayar da mun zamanto saniyar ware wanda yake zai yi gaba gadi ya rinka wanda yake nema ya sa ƙasar a cikin tashin hankali da yaƙi kuma ya zamanto an mai da shi la ya maso ilal mutaharu ba wanda zai iya taɓa shi ya abin da ya ga dama saboda haka abin nan ya abin da zan iya cewa kenan don har yanzu din muna kokarin bincike akwai yan uwa wanda muka sanya akwai bincike da muke yi daga mun samu in Allah ya yarda akwai matakai da yake za a ɗauka wato a matsayi na ƙungiyoyi na musulmi da kuma masallacin juma'anmu za a ji dukkan bayanai insha Allah amma dai tun a yanzu din ya kamata a dukufa wajen addu'a da su 'yan uwanmu a musulmi da kuma su ita wannan gwamnati ta plato a hakika makiyar allah ce makiyar addinin musulunci ce don haka kada mu manta da yi mata bakararar addu'a kan allah maɗaukakin sarki ya karya su kuma allah maɗaukakin sarki ya yi mana maganinsu ya saukar da wato tsananinsa a kansu da kuma duk wanda suka taimaka musu shine makamin mu babba shine na farko shi na karshe amma banda addu'a din kuma akwai asbab da za zamu ɗauka insha Allah in Allah ya da kuma bayanin su za su wannan ce mutum zai iya wankan jaraba da ruwa ya rage ya yi wanka da sabulu duk a bokiti ɗaya idan ruwan yana da yawa ya eh kwarai zai iya yin haka babu komai in yi haka ya wanka da ruwa abin na tahur bayan ya yi wanka da ruwa tahur ya shafa sabulu ya cika hannunsa a cikin wannan ruwan ya mai da shi zahir ba tahur ba sai ya wankan sabulu wannan ba ruwanmu da irin da wankan da yi mu dai lokacin da zai wankan janaba ya zama to ruwan tahur ne wannan ce ina hukuncin da mutumin ya samu kansa mutumin da ina hukuncin mutumin da ya samu kansa cikin janaba kuma yana da ikon da zai iya samar da ruwa mai ni amma bai samar da shi ba sai ya yi taimama saboda yana jin sanyi a wannan ya yi ganganci ya yi ganganci akwai ka'ida da malamai suke cewa abdaruratu tuqaddaru bi qadariha ita larura ana ba ana iya ana wato iyakance ta da gwargwadanta, wato larura in ta wuce gwargwadanta to bata to larura ba in bata kai yadda ta to larurar ba bata to larura ba kaga wannan da yake zai iya yin amfani da ruwan ɗumi kuma yana da halin da zai yi wanka da ruwan ɗumi. yanzu ya cancanta a ce wannan lam yajidul ma bai samu ruwa ba ya shiga cikin ayar walan tajidu ma'a a shi kansa ya makansa alƙalanci shi kansa ya makansa alƙalanci tunda ai abin duk ba wani abu bane sahihiyar fahimta ce ta ta faɗin Allah maɗaukakin sarki da zaman lafiya ga Allah Allah ya ce in baka samu ruwa ba to kai kuma ka samu ruwa amma ba za ka yi amfani da shi ba saboda kana jin sanyi to amma kuma sai ya zama to ka ɗumama shi haka akwai illa yanzu akwai uzurin cewa kana jin sanyi kana da uzurin rashin amfani da ruwa baka da uzuri tunda baka da uzuri abinka bai zama to larura ba to tunda larura ta wuce tunda ya zama to kan cewa larurar ka bata kai wannan marhala bata kai da bata kai gwargwadon da za ta halatta maka ruhsar barin wanka ka je kai taimama ba in kai taimama taimamar ka bata yi ba kuma sallar da kai da wannan taimama bata yi ba sai ka rama wannan sallah har abada koyaushe mutum ya rinka wato akwai abin da shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka rinka ka rinka mai zuciyar ka fatawa ko da mutane sun maka fatawa kai kanka ka rinka ka san abin da zaka yi dan ka zauna da Allah lafiya wannan yace na sa ai masa karin bayani akan alwalar wankan janaba da aka ce ana yi wanki daya daya a alwalar wankan janaba idan mutum yana da janaba to kafin ya bacci ko kafin ya ci abinci ko kafin ya shiga cikin wata harka to ya je alwalar kuma alwalar zai fara ne da wanke gabansa in ya wanke al'aurarsa sannan ya alwala irin alwalarsa ta sallah kamar yadda aisha ta ce in ya yi sau ɗaiɗai babu laifi amma dai ya yi ta cikakkiya kamar yadda aisha ta faɗa ya tawabba a wudu a hulis sala ya alwala irin alwalarsa ta sallah mutum ya yi ta cikakkiya wannan shine ne ce barayi ne suka kora su daji tun taran dare sai da suka sai da muka sai da muka kwana zuwa wayewar gari kamar goma na safe ko ba mu sallah ba ba mu sallar isha ba isha ba asuba a to ai lokacin tsoro lokacin ne za a yi sallah a karwa kallon idan kuna jin tsoron cewa ruku'u da sujada ba za ta yiwu ba saboda kuna jin tsoron suna nan a baya farijalan aure ku bana ku sallah a haka kuna tafe ko kuna haye ba mutum babu uzuri ya bar sallah a yaƙi ne fa ana saran wuya da takobi Allah ce fa in khiftum farijalan aw bana wato idan tsoron ya yi tsoro tunda mataki mataki ne idan ya zama to kan cewar a kamar irin abin da yake faruwa sojoji suna cikin suna cikin ramunsu ko sun sanya wannan yashin sun sanya wannan sandbags din suka ga kan cewar ba za su iya ko miƙewa su yi sallah ba amma ba a ko ba ana ruwan albarushin amma sun kare kansu to a nan wajen sai su yi sallar tsoro waɗansu suna sallah waɗansu suna riƙe da bindiga suna wajen gadi don halin zai iya yiwa a haka idan tsoron ya fi haka ya zamanto kan cewa ana cikin aman wuta ne da babu zancen wani wayyace zai je ya gadi waɗansu kuma su je su yi sallah a haka ɗin ana tafe ana yi to a haka za a yi sallah shi ne Allah yake cewa in khiftum idan kuka ji tsoro ibnu abbas yake cewa idan kana khawfu akthar min dhalik idan tsoron ya zamanto ya fi yadda za a yi sallar tsoro to farijalan aw rukbana ku yi sallah kuna tafe ko kuna hayi a duk yadda mutum zai saboda kamar su wanda suka samu wannan hali idan tsoro ne ya sanya su ba za su iya sallah ba kaga dai babu uzurin rashin alwala in babu ruwa ga taimama za a iya yin tun da cikin daji za a samu kasa in ma ka ce ga baki ɗaya ciyawa ce ka haƙe ciyawa ka samu kasa sai ke taimama idan tsoro ne ya zama tsoro ya hana su ba za su iya yin wannan ba ba za su iya amfani ba za su iya samun ruwa ba ba za su iya sunkuyawa su nemi ruwan da za su shafa kasar da za su yi taimama ba su yi sallar a haka kamar yadda muka gani na faɗi da tuhurai wanda muka ambata wanda imamul bukhari ya kawo wanda ya rasa abin alwala ya rasa kuma abin taimama sai ya sallar a haka ba alwalar ba taimama in ba zai iya ruku'u da sujada ba ya sallar haka a tsaye ya rinka nuni da ruku'unsa da sujadarsa ya sunkuya domin ruku'u ya ƙara sunkuyawa ƙasa sosai domin sujada idan sunkuyan ma ba zai ba ya yi ishara da idansa inda idan ma ba zai bai yi da zuciya amma ba a bar mutum ba shi da uzurin ya bar sallah har lokacin da ya fita e zamu duk zamu ji tafsirin abin da za iya za a iya yin taimama da shi na tabo da da sauransu da dutse ma wannan yace wannan ya halatta wato mata su yi aron abin ado idan za su idan za su je biki ko suna eh, ya halatta ya halatta ya halatta a yi aro kuma wannan ya shahara a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wata mata ma aka yanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka yace yayi hukunci a yanke mata hannu da saboda tana aran kayan mutane tana aran abun wuyan mutane sai da shi ita bata araba <laughs> almar'atul makhzumiyya kanat tajhadu al annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda haka ana yin aro kwarai da gaske ana haya ba ana karban haya duk shi ma shari'a ta tabbatar wani yace kuskure wajen ishara zuwa ga hadithin ammar da na umar hadithin na ammar ne shi kadai hadithin umar da shi da ubay ibn ka'ab wanda bayan sun yi taimama suka yi sallah da aka sami ruwa ubay ya sake umar bai sake ba don haka malam bai san an kar ya ce rubuta don amana ta ilimi kada ka kada ka abubuwan hadithin ammar ibn yasir wannan haka a maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su tare da sayyidina umar shi yayi janaba ya ce amma ana fatamarragtu a wata riwayar fatama'aktu fi turabi kama tatamarragu dabba wa amma an falam tusalli haka riwayar bukhari take amma cewar wannan ya faru tsakanin sayyidina umar ne da ubai ibn ka'ab wannan ba ba ita cikin riwayar sahihain da na kawo ba don wannan riwaya ta amma ita ce ma har ita ce hadithan abu musal hadithan abu musal ashari ma ya tabbatar da wannan har abdullahi ibn mas'ud yake ce ma abu musal ashari alam tara anna umar lam yaqna lam yaqtani bi qawli ammar baka gan cewa umar bai gamsu da magana ammar ba hmm? domin sai da umar cewa yi a nuwalli kama ta wallai za mu jibinta maka abin da ka jibinta maka kanka tunda ka ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka shi kenan. har amma ya ce in shi ita Allah uhaddith bihi fala uhaddith bihi in kana so kada na gaya wa kowa to ba zan gaya wa kowa ba saboda haka wannan ta yukan cewa wata riwaya ce daban ta Umar da ta kissar kuma cewa ta sallah wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri a cikin sunan Abi Dawud kamar yadda yana ah, ma cikin bulugul maram alhafi ibn hajar ya kawo shi da cikin almuharrar abinda ya faru ba an bata sunayen mutanen ba don haka ne ma a cikin sharh ake sabani kan su wane ne shaukani ya yi ishara da su daga cikin sahabban saboda haka ina ganin ah, wannan ah, wanda ya kawo wannan mulahazar ya sake dubawa amma dai hadisin ammar da na kawo haka yake ba na tsammanin ban yi wahani a kai ba ga malam shu'aib kuma ya girgiza kansa shine mai hadda shine mai sa mutane haddace sahihai mai dora hibdu sahihai ban yi ban yi wahayi a cikin wannan din ba wannan addu'a ce Allah ya saka maka da alkhairi to ina ganin tunda a yanzu muna kan hukunci za mu ci gaba da karatunmu na taimama mako mai zuwa sai mu ajiye sauran tambayoyin insha Allah mako mai zuwa sai a ara amsa su